bismillah Allah ɗan uwa ya rahiman zame mai garkuwa tsira da salatin annaba annaba hace budar rayuwa alihi da sahabu da ƴan uwa su ne jigon ma a rayuwa masarautar dala nake faɗi ita ce jigon ma a rayuwa Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na juyin duniya. Shirin da ya saba zuwa muku daga gidan rediyon Dala FM murya zamani a yi sauraro lafiya. Yau wata ya haska. Mm. ce kin shiga gidan har gidan cikin gidan sarki kuma har kin ga fulani kika ce mu kwarai da gaske na ga fulani na ga fulani ido da ido na zauna da fulani ga ni ga ita mun yi magana fulani har tukuici ta bani me rofa ne fa ban yadda da maganan nan ki ce mun kin fa shiga gidan sarki har kin yi ido to shikenan tsaya in nuna miki wannan silalla ne wanda fulani ta bani kin gansu to tsaya in nuna miki wannan silalla ne fulani ta bani wannan ma ta ce kaɗan ne daga cikin irin tukwicin da za ta iya bani in har na kasance ina zuwa ina ganin. Ai, da kasa yadda na yi. Wai, ki gaya min haka da gaske A to ke dai kin tabbata in dai ba daga gidan sarauta ba ina zan iya samun waɗannan silalla masu yawa haka. muku abu mai yazo a sauki. Don haka yanzu, yanzu daf nake da ganin gimbiya. Yanzu mun fara ne da fulani a mm. hankali a hankali suwai ba za ta kai ni har zuwa ga gimbiya. Kai wannan gidan sarauta akwai rigima. Ki ce hakkin samu ma kin ga Fulani kuma ta amince da abubuwan da muka zo da shi? Ta amince mana aike ba wai kuma wai gaba ɗaya kai tsaye ake tafiya ba. Yanzu ne lokaci na gani na na ita da farko. Saboda haka yanzu so eh. nake ta gama aminta da ni. In ta mm. aminta da ni to kuma sannan sai mu zo kuma mu ma mu fara tamu shimfiɗar. hakan ya yi min wallahi kawata yanzu ne nake kawaki amma da ba ina ɗora ki akan hanya kina ganin na fi kowa baɗewa ba ki bo wannan magana yanzu mu shiga maganan da zai yi yanzu kuma na so a ce wannan fulanin a ce ita ce babar gimbiya da kin sha mamaki Allah ko mero kwarai da gaske kina ganin mahaifiyar gimbiya za mu sha wahala a kanta kafin ai an gaya min tana da tauri amma dai duk da miki bar komai a hannuna ba tauri ba ko ita ta tafi dutse tauri hmm. tunda dai ni ce komai ya zo da sauki sai mun san yadda muka yi maka shawo kanta so mu dai Allah ya ba mu sa'a wannan tafiyar da muke yi to shi ni ba na ji daɗi ba da kika ce mun har kun yi magana da fulani har ta ki silalla ni kina ta maimaita zancen nan ki bar wannan zance ki bar wannan zance ki bari ke dai muna kan samun nasara ina gani yadda mutane suke shiga gidan sarki da kyar kuma na ga ke hakkin shiga ma kin fito da abubuwa kwarai da gaske ma kuwa abun ba hanya ce ba Lallai mai rokin da ki sa'a amma fa ni na sha wahala in gaya miki don kafin mu shiga gidan sarkin nan har da kokaye kokaye To, ruwa hada kokawa haka? Kokawa in gaya miki, wata jakadiya ce in gaya miki ita nan ita take tsaron bakin kofar Fulani. Hadda kokawa wannan fitinanniyar jakadiya ce amma to ta ina ke ki ganta ki maganin ta? Cewa za ki dai zan yi maganin ta, ah, ah, kuma zan yi maganin ta. Kin sani ni ba kan wallata bace ba. Har kika ma iya wuce kika shiga wajen kika ga Fulani bare ita banza wata jakadiya wai na yi maganin ta. Ai yanzu kin ga daga gani eh. na farko Fulani ta fara yadda da ni. Eh. to yanzu da wannan za mu yi amfani sai mun yi maganin wannan jakadiya ni yanzu abin da nake so da ke mero jakadiyar nan ma ita ki kama mana ita a hannu sosai kin san me ki faɗa da ita ki bi ta a hankali duk abin da ta ce ki bi ta so muke sai mun kama ta a hannu sosai kin ga ita in muka bi ta a hankali shine wasu bayanan daga wajen ta za a samu lala kuma fa haka ne binta ashe ke ma har yanzu hankalin ki yana aiki aha sosai ma amma dai ina ga hanya mafi sauki da zan samu in ja hankalin jakadiya ita ma ya dawo kanmu shine fa dole sai ta hanya Fulani domin wannan jakadiyar in dai daga ke sai ita zaki mata magana to fa ba za ta taba fahimta ba. Mm Mero sai ka ce ba ke ba. baiwa Allah nan ko ina ta riga ta ji ni fa yanzu hankali na kuta-kuta fa ba na san ga ta yi nisa da ni baiwa Allah nan amma Allah ya sa lafiya tunda gurin ya kumbanta ta je Allah ya sa da ya kalau amma to ina da dai na jiran tsammani ba ran shiga ba da fannin ko an dan rage abu saboda yanayin ka kwana biyu askin nan ma dai to Allah ga magare ka assalamu alaikum assalamu alaikum ni ba ji nake ba kamar sallama fa nake ji An ni an saurara ji assalamu alaikum sallama ah, ce kuwa wa alaikum salam wane ne wanzan dakata dakata dakata kar ka shigo min gida ga nan na fitowa sai ka ji wanzan da wannan magana ni da ya zauna a kudi na muka ya zama amini na ai tsakanin na da shi babu irin wannan abun ka ce wani kan shigo maka gida to shikenan bara in jira ka din a kofar gida sai ka fito in je ya zami da kai a ah, salamu alaikum ah, wanzan <laughs> Baduku Baduku. Eh, Malam Baduku kwana hudu. Ai an fi kwana hudu yanzu wanzan kana garin nan amma yanzu ko neman mu baka yi. Ni zan neme ka ko kai kamata ka neme. to wanzan dai ai kamata ya ce in ban neme ka ba kai ya kamata ai ka neme ni mm. da zaman da muke a ƙasar kurna ai zaman aka yi na amana ko yanzu eh, eh, a kuma a wace ƙasa kake eh a yanzu a ƙasar birnin Dala nake na da eh, ƙasar birnin Dala to ai shi kenan kaga kai kamata ka neme ni ai kai kamata ka neme ni kwana biyu to la lafiya karo wallahi ya gida ya mu lafiya alhamdulillah ya masu gidan duk lafiya dai duk suna lafiya ƙaro ai muna magana da ita take cewa ita ma wanzan kwana biyu nake to ai ina ta so dama in je wajen na ita wannan uwa ni mai ɗakin nawa oh, wani eh, eh. Allah sarki mutum ne kirki mm, mm. Allah saka mata da alheri a zaman da aka ce an yi amana ya gida yanzu dai to me yake tafi da kai dan ni yanzu akwai abin da yake gabana dan yanzu mai ɗaki na yanzu ita nake jira ka shigo gidan nan in tashi in tafi inda na tafi min a ala ka gane ya kamata ka zo kai abin da zaka yi a gaggauce mu ce kai wanda wanda ai kai sha'anin naka ne dai sai dai adda kamar to da ita mai dakin naka to ashe an ta fito ah, to so ta so kace zauna a can a'a zan kuma na so ta zauna to me ne kuma tambaya wai ka fito to an yi wanzan matsala ta da kai kenan amma yanzu tun da ka da ka da ka zo kai ka zo kai min jaje ah. ka zo kai min jaje to yanzu ba gashi na zo ba kuma wanda eh? da na ga ban ganka ah, ah, kai da akwai abin da ya kawo ka to ni yanzu kaga ko ne ko ne ne ga ya yanzu ni tun da abin naka haka ne sai in tafi yanzu zan je in samu dari mun ce na zo ka wulakanta ni to dari mi <laughs> to me gida me gida ne ai ba wulakanta me gida amma ni abin da na tambaye ka eh. yanzu me ke tafa da kai to ni yanzu wanzu abin da yake tafa da ni eh, dama jajin nan nazo in maka ita ma mata ta ce in jajin ta mata eh, yanzu kaga tunda matar ka ta dawo hmm. magana ya ta kuma yanzu kaga sai dai a hakura wato wulakanci ka zo ka miki nan magana zancen yar gurin ka ni ne ma ka bani ko kai ka ne ma ka bani Jakadiya Bilki, ya na ganki yau a rikici? A to ba dole ka ganna a rikice ba, sarkin magani, ya me yasa kai min haka? Kai fa na ce maka fa yayi tana neman ka. Za a je a duba fulani amarya. Tana nan a jiki a rikice ba lafiya. Yayi hankalinka ya tashi wai da ka a samu magaji ta bangaren ta. A to menene a cikin ta samu magaji? Shine take nema na yanzu na je na ba da magani saboda kada a samu magaji? Ai, ya ka ji ina kai ka, ai so ake ma a tabbatar da ma shin ma abin ne ma ko kuwa yaya wani abin kuma mm. abun mana magaji fa na ce maka so muke ka je ka tabbatar mana da shin ma juna biyun akwai shi ko kuwa yaya shi yasa tana nan hankalinta a tashi ta kasa zaune ta kasa tsaye a'a fage kajiya bulki ita ma fulanin ɗan bara ta fiye tsirba kwanaki ba haka na riƙa bibiye bibiye ba ina zuwa ina duba ta ashe lahiyan ta kalau a ba sarkin magani ka dai je ka gani mu da ma da ba mu karanci komai ba a maganin zargin mu muke nema ya tabbata so muke ai ita fulanin ta fi san ka je ka tabbatar mata da wannan zargin nata tukunna hankalinta zai fi kwanciya mu dai so muke ka zo mu je ka gani ka duba ta ka tabbatar mana ta fi yarda da ka bakinka na gaya mata ita ma ta gani amma hankalin ta ya kasa kwanciya To ke ya ki yanzu a tunanin ki ita fulanin ɗanbare. bare ciki ne da ita? To haka dai muke zargi, haka dai ake ta tunani dai zance dai to ba shi nan dai. Wani zargi, ke fa babba ce kuma mace ce ke. Duk abin da yake da akwai kin sani ba dalilin da sai na je na duba ta na ba da magani. A a sarkin magani, kai fa aikin ka ne, gani ya kori je, ka je dai ka gani ka tabbatar mana, sai mu san a wacce muke kuma. yanzu tashi za kai mu tafi gurin fulani yaya ta ce kafa ta kafarka tukunnan mu je gurin ta ta ka, tukunnan mu tafi gurin ita fulanin dan bare tashi mu tafi ko a ba jakadiya sai ta wani rikicewa kamar wata yarinya karama haka a to ba dole ba ka san al'amarin gidan nan takwaki da take kan mu a hankali dole ne mu rikici al'amarin gidan nan ba, ba sauki ka san komai da abin da ake a cikin gidan nan ku dai maza ne ka um, wannan al'amarin dai ba komai kuke ganewa ba to shi ke shikenan jakadiya mu je ba dai magani bane za a je a bayar shi mu tafi ni dai taso mu je ta kusan ta ganni kafa ta kafarka juyin duniya Ai Ai ka ne, na ce ka ne. Juyin duniya. tana, tana, tana. Duniya juyi juyi. wayo Allah na shiga uku wani tsibiri ka na haka wayo Allah wayo gashi na ibritu kaga kace nake da hayaniya shi wannan yaron ukasha kanin mu ne mun fada babu alheri sai jan gaurayen nan farfashi eh, eh. manin ba daidai ba ne idan magana ta zo ka ce masha Allah nishadi nishadi matar manya ce mu kanana hakimai eh, eh, ba sarkin kake nema ba ina nema wannan to ni matar ka ce eh, eh. duniya ita arafa kato a mu to kai a ni na fara kulma a matarautar nan jujuyin duniya shekaran ya ce buga daga duba Allah ka kai ni inda zai gyaruwa duniya Shirin da yana zuwa ne daga ranar Litinin zuwa Alhamis da misalin karfe bakwai na safe, maimaici kuma da misalin karfe uku na ranakun. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa cikin astagfirullah astagfirullah astagfirullah alhamdulillah a larai kuma sai muka ganki kin zo har da asuba wannan asuba haka me ya faru turan kai dade ba da gan na zo da asuba ba yau na fara zuwa dama fara zuwa an gaishe ka ba zai lamata da zo gurin mijinta ta kwashi albarkar gaisuwa ba gaskiya ne larai to muna godiya sosai ya zazzabin to ya sauka? zazzabin ya sauka daman jiya da daddare yanayin damunan nan dan sanyi in ya busa sai kuma kiga an canja yanayi ko ba haka ba haka ne Allah ya ƙara <clears throat> maka lafiya amin a so nake in rana ta ɗaga mm. in je gurin mai girma ciroma kai masa me kuma a'a wai mu dan yi maganganu na zumunci ko da wa da ciroman ka har yanzu dai kana tare da ciroman ba za ka canja ka tare da shi ba Lare amini na ne fa. Ko menene aminin ka? Ka manta abubuwan da suka faru a baya ne? To me ya faru? Hai mm. ba sai na faɗa ba ka fi ni sani. Ni abin da kulli yaumin nake so mu yi da ke mm. duk sanda na ka miki magana ciroma ki dinga haƙuri. magana ciro ma dole in dinga lallaba shi kin ga yanzu in Allah ya bai samu mulkin nan ba kin ga ni ne mai lallaba shi to shi zai baka Rabbul Izzati ne ke bayar. Wanne ne na lallaba shi? Me na lallaba shi? An zo ana ga mun cewa. Mutum mutum na lallaba shi? Ha an zo ana ta ga mun cewa. Ni ba bana san ake ko kaɗan kai mun zancen ciro man nan. Ba na so. Kuma dama duk sanda baka je gidan. Cin babu ta ci maka mutunci kai kamar ba ka da zuciya wallahi. A'a ba. Duk sanda ka ji cin mutuncin yau daban na gobe daban. Gaskiya nake faɗa mata. Kana faɗa mata gaskiya me yake biyo baya ɗauka take yi? Ba ci maka mutunci take yi ba? Ka zo ka faɗa min ta ƙonar rai? To yanzu dai zan je dai za mu tattauna da shi mu yi magana. Allah ya ba da sa'a. eh ta ne Allah ibada sa'a to me laifi ne ni na gani ne ta fa ne Allah ibada sa'a baka neman sa'ar ubangiji a tafiyar taka eh muna nema muna nema Allah ibada sa'a can eh me nace Larai ba na son ranki ya dinga ɓaci akan abin da bai kai ya kawo ba. Kai kaga ya kai ya kawo wannan abin? Kai kaga bai kai ya kawo ba. Abin da ya taba ka ba shi ya taba ne. To amma dai Allah na tuba. Ka je a ce maka mutunci ina ga na ji ka kai kai wannan zuciya ka wata. Ma haɗu a sallah a zahar da a masallaci. Zuciya ka kamar me? Kamar ya kamar me? Hai. kai baka san a bata ma ka nuna ranka ya bace ba ne. Ko sai eh? dinga faɗa da mata aure ina ni ina ita. To kai ina kai ina shiga gidan nashi in dai ina kai ina kai ita. Ba gidan To ina kai ina ita da magana ma. Ina kai ina ita na kula ta. To ina ci gaba da faɗa ina. Ina ji ban kai matsayin ina ba ka ah. kira ni larai na. Mm. To in ba ina ba ki dinga hawowa kina sakkowa ki banda manan gaya miki na ce zumunci zan je in sada kuma akwai har da wani zumunci rabuwa zumunci tsakaninka da kai da ciro mu. <laughs> kawai ba, zuwa ne dama kwana biyu. Ah, jakadiya, ina wuni ina gajiya. Ina wuni kuma a gidan nan suwa ba ka ce baki kwana biyu gidan nan kin san al'amuran komai ba to ni bari in gaishe ki barka da wannan lokaci suwa ba. Ikon Allah, yau kuma su jakadiya da wani sabon salo aka zo min? Mm. sai an gyara min gaisuwa a gidan nan naga kowace na iya yin ta a'a to suwai ba ai gwara ba dinga yi ta al'ada ko yanzu kake je ki kuskure a gaban fulani ki ce wai wai fulani ki mata wannan gaisuwa ke ma kin san ba daidai kika aikata ba suwai ba da alkhairi na zo miki kike shasha min kai ai ba dan ba dan ba ma sai in ce kamar na fi ki iya gaisuwa jakadiya ai mu kin san iyayenmu da kakanninmu da a cikin gidan nan suke yan nan mu kuma namu tsinto sa aka yi a'a to ke kika dafa da zafi kin ga ke wani zance na je zuwa ne in mana barka to mana barka mu mu bi akan ne kuma duk abin da ake a cikin gidan nan zaki ce baki sani ba yan nan ta ya zan sani ke nake sauraro barka akan me zaki mu fulani dan bari ke ta ɗakin ta ce ta wajen ki ce ku kuke haƙa kuke binnewa bata gaya miki komai ba game da rashin lafiyarta kin ga dan Allah jakadiya dakata kar mu zo nan wannan irin kuma rashin lafiya ke siyata da ke ba a riba zance ana kai ki kina dawowa sai ki gaya min rashin kunya daman zance na zo in gaya miki amma ki ne min siwa ki ne min rashin mutunci ko daraja furfura ta ba kya gani. To wanne zance gaya min dai ina jin ki. Ai dai zance ne kai in ka ji shi bawa baka iya iya shiru. Mm. Daman cewa ne Ba ki ga wani alamu ba game da matan nan? Ai kin san wani abin alkhairi ne a gidan nan kisa, ina son fulani da abin alkhairi wani abin ci gaba ya same ta. Mm, Ina jin ki dai ya ci gaba. Ai kau ka faɗa ma a ce an ji a bakin ka. A'a kar ki damu gwara dai ki faɗa. Aka fa muka yi da ke wancan kara. A'a kar ki damu ba wanda zai ji. Suwai ba kenan. Ke yanzu ba ki ga alamun fulani ciki ya bayyana a cikin da ba. To wa kuma ya gaya miki wannan zance ni kin ga dan Allah da dakata ni ba da ni zaki wannan yiran ba. Eh suwai ba yanzu sai an gaya min wannan batu. Duk tsufa na da da girma na da dadewa ta a cikin gidan nan ki ce sai an gaya mun to gani ne yanzu ni da ke ba za mu kashe mu binne ba sai ki ringa wani talewa saboda kin samu shiga kin samu abin zama A'a ni ba haka nake nufi ba kawai dai na ga dai zancen ne ba wai wanda zan tsaya na saurara ba. A wannan zancen na ci gaban fulani a cikin gidan nan an kin sa ina abin nan. Waye ya ce miki ta samu rabo? Wa ya gaya ni? Bakin ciki kike so wai ba. La ni ba ba na son wannan kutsiri man, ni ba da ni zaki ba. Muna dai dan dai maganganun mu can amma ni ban da wannan ni kin gaba na so ki daina yi mini irin. Za ku ki zo ki same ni. Eh. ai ni kujera ce ko dan zama zan je in samu fulanin ashe ba ke bi kike ha abun alkhairi irin haka ya same ta ki ringa lewa kina cewa kewa haka ba kya fata zan je in same ta ta gyara miki zama a gurin ta san mm. irin zaman da za ta yi da ki ni dai ba ki ji komai a baki na ba sarkin surutu ki je duk abin da za ki faɗa ma ki faɗa a haka kika ce haka na ce za mu gauraya mm, na ji haka nake so ka ga wannan ya dan na kofar gidan ka zaka zo ka dinga ka ga wannan dan me ka zaka yi min wannan magana dinga ga min wannan magana zan kai maka to wallahi ba ta saku ba ba ta saku ba da ina jin ina ka saboda daraja ai ka bace eh. to ka rike ita ka rike ta shikenan ne ha faɗa ko to ai abin da ma da nake so shikenan ka faɗa ne Allah ya da mun da mujubin zuciyata to duk abin da zaka kace kace ki da can da kai da can da na fara yin ma magana na ka nuna mun lalle ai ai dukiya ka bi to dukiya ka bi to ai shikenan kai alƙawari a matsayin ka na babba dattijo ga ka kamar zaka cika alƙawari ka faɗi magana ka saba don haka ni ka ta karke eh, banda ma lalura ma yaushe ma zan ga wannan ƴar karamar yarinya ma ce ma ina banda dai ma yini ya wannan lokacin da haka ne haka ne ka faɗa haka ne faɗa haka ne ka faɗa ne ba abin da zan ma amma ni dai ka san tsakanin na da Rimi mm. ka san abokta muka yi ta tun ta kuma muna so mu jaddada zumunci mm. eh, wannan abu ba zan fasa ba eh zaka je za ka je eh, kemi zan je in samu ɗari mu in samu ɗari mu ka ga mu dama wannan ka yake amma kana kasa kurna ai ba kai ba ka ga mata ko shi kansa mai girma ɗari mu abin da ya sa manta ba zan manta da shi ba saboda abin da ya a rayuwa amma tun da zuwan ka burin ka kaje kaje ka haɗa dari min ka je ai fada tana da girma fada tana da girma dan menene ko menene in wani yadda kai wani yadda dauke ka na ka dama ma kula dan ma zan je ga wanda nake sa ran ma Allah ya Allah zai sa ya zama babban sarki shike nan Allah ka kamata mun lokaci ka bada shi amin ya birnin da kaga ya zama mutum amma sanda yana guri na yana kasa kuna biyayya ka na to in zan samu mai girma ɗari min in zai ne masa da ya gaya mu wannan abin da ya mun ya na zo ga ofis sai mun tijara Allah mai iko Allah nan ai da biyu zuwa ya zo ya duba min ya ga ya zan bashi dama har kokari yake burma min ya dauka a kasar kurna ne so yake burma min kai shiga cikin gidan to Allah ya sama ba ta nan ni in banda ma dai tsotsayi kana ganin yarinya mai ruwan dorawa ma Allah na tuban banda dai ma dai ga ta magariya ta magariya mutum ya kiri na gode ba gaishe ni kika zo kika yi ba na gode tashi je ki ko baka ce ba tashi zan yi nan ni ka bata eh a kamun kuma kari na ko ba je wani irin mafarki ba ma zan baka labarin a a ni kuma matsala ta da ke ba zan bayar ba 'yan majiri dona aure ce ba 'yan majiri dona eh ba haba bayan majiri dona da Allah eh, ka ta dariya da baniya ba dariya Ne menene alheri ne mm. wani alheri ne a wurina ba shi bane kamar kina kallababbiyar mara ne ga kamun min ita mm. Allah ya fara ta ta furgice kin ga ko Allah ya fara sa miki tausayi a zuciya au kana wannan marainiya wannan shi ne tausayi eh. na mafarkin dama a to ai Allah ne ke nuna miki ishara ya zarra mm. ban ji tausayin ta ba ya ke ba babu uwa ba uba ba marainiya ba ce Eh, babu uwa ba uba ka riƙe marayu a hannunka Allah ne zai dinga buɗa ma yana yassare ma ƙila ma an aure ta silar ta zama sarkin nan mm. ki bari ya daura auren nan a kuma da ma ni ce na kwafar da kai tunda sila ta ba a ah. ga silan ya za ka samu sarauta ni kuma da ma sila ta ba za ka samu muna dan kwafar da kai a na gane ina ka dosa kulli yawm Lillahi lazi na gane ina ka dosa kulli yawm kulli yawm ina gaya miki cewar shi babban mutum iri na hakimi kuma ina kai ga matsayin sarki mm. ya za in zauna da mace guda a fara a kanka Eh? a fara a kan gaskiya tun da Allah ya halicce ni a duniyar nan ban taɓa jin sarki da mace ɗaya ba shi ne na ce a fara a kanka ai ba farilla ba ne ba za ta yi farilla ne sarki zai haɗa mata da yawa farilla ne al'adance farilla ne al'adance ka ce me ka al'ada da farilla farilla ne na ce maka al'adance farilla ne kuma addinan ma cewa aka yi ka aure biyu in za ka yi adalci kai ka tafi uku in za ka yi alama adalci ba shi ba na so ban ga alama adalci me na rage ki da shi saboda ko hira kake mun ta can wata wannan kallafaffe marai ne ka dinga yin marawa baki kenan kana rawa baki yanzu ni me na rage ki da shi a gidan nan ina ga tana kusa da kai me na rage ki da shi a gidan nan mm. ga ya mun ai ba sai na faɗa ba suka ke a tone kana so Allah na tuba tone ko hatsin nan ana kawo buhu mm. nan aikin noman nan da muka gama shi masaran nan an yi ta tafi nawa ina ga kana ba dan matsabbai a hannuna eh? kana ba ni yan kuɗi. tsoron Allah Allah na nan tsoron Allah na san Allah na nan yanzu wa'ancan silallan da na baki sun kare wani sai laka ba? wannan da na baki wancan satin Kada ka yanzu in fige kaza kada ka sa in fige kaza yanzu nan tana cikin gashi ta alalle kamun karin kumallon ka je ki kamun karin kumallon eh, eh. eh. Ban ce ka motsa kuma ko ina bare ka biyo ni. Eh? Eh. A ka sani ko za a mun wannan kar in je an babbar ba Na ce baka yarda da ni ba shi yasa baka yarda da ni ba ba. yarda ne ban yi da ke ba ci a kika wai in zauna. Ka kawo wai marainiya. Ni an ja ba shirin ka bane wata marainiya. Ai yau Allah na. Ba shirin ka bane wannan abu. Ka fara bani tsoro. san kai daɗe ga baki ɗayan ka tsoro kake ba ni yanzu yo kana tunanin zama ka barbaɗe yo me zan barbaɗa yo me zan barbaɗa ai gama da kai tunan daga na gama sai dai ka ja ja hasbun allah wa ni'mal wakil mhm. ni zauna a nan ka taɓe a nan jiya ka maka mm, mm, mm, kar na ka ci ka fita ka bani guri ai na mai so nake ta yi ta yi ta nan wannan mata ke ke kullum a cike a gidan ku ba a wanke muke uh, ruwan ragowa alwala ne a ah? take ke kace kace kace da Allah da Allah kace kace kace kace kace ah! aure ne sai na ƙara shi in ga wanda ya isa ya hana ni auren nan dalai kan Allah dalai kan Allah